gashi Allah ya koma Allah ya ja kwanukan mu zuwa wannan ranar a wannan masallacin masallacin al-mughira ibn shu'ba wanda ke basrat gidan igwai sakkwato inda muke karatun littafin mu na kitabu tauhidi na Muhammad ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatun muna cikin har yanzu magana kan sifatul wajabi sifa zatiya ta Allah madaukakin sarki malam bai gushe ba yana nagi yana ƙara kafa dalilai bayan dalilai na nususu na ƙur'ani da hadisi to kuma yana ƙoƙari ya ƙara tabbatar da dalilai a ɓangaren luga da ɓangaren hankali na cewa Allah yana da sifa sifatul wajahi kasancewa makhaluki na da abin da aka ce wajahu ba shi ne ai Allah ɗaukin sarki ya yi kama da makhaluki ba muna biye da wannan bayani na malam yau za mu tashi shahi na hamsin da tara ga waɗanda ke da irin wannan nuska ta ta hakikin abu muhammad ibn muhammad al-azhari ya ka diba shahi na hamsin da tara shekara ta biyu daga sama malam ya ce نحن نقول daga cikin aqidanmu mu muna cewa inna allaha sami'un basirun Allah yana ji yana gani ko sami'un basirun mai ji mai gani na kama a alama na khaliquna wa bari'una kamar yadda mahalicinmu kuma makaginmu ya sanar da mu Kalima khaliqu mahalicci kalima bari'u makagi duka kalimomin dai kusan su zo su ba da ma'ana guda illa dai yanayi kasa a kawo su أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبراء وذراء ما خلق وبراء وذراء خلق هلتا براء تاغاوا براء أمن ده همزة با براء ده عين با براء ده همزة نحلتاوا to muna cewa shi wannan Allah wanda ubangijin mu to sami'ul basirun kamar da shi da kai ya sanar da mu wa naqul muna cewa kuma mallahu sam'u wa basaru min bani adam duk wanda yana ji yana gani daga cikin bani adam to shi ma muna ce mai fa huwa sami'un basir inda yasma'u wa inda yasma'u wa yusim lahu sam'u wa lahu basaru ba makahu bane sannan kuma ba kurma ba ne a inda yana gani yana ji to ya halatta arabiyatan a ce mai sami'un basirun wala na kulu to kuma cewa haka da mun kai to ba mu cewa inna haga tashbihul makhluqi bil khaliqi ba mu cewa haka nan ba mu cewa kamanta makhluqi na abin halitta bil khaliqi da mai halitta ba kamanta ce ne ya ba wa kul kuma aqida mu ta ahlus sunna har yanzu muna cewa inna lillahi azza wa jalla yadai Allah ɗauke sarki na da hannaye kuma hannaye Allah biyu na kuma dukkan hannaye yaminai don hannun dama na la shimala ma bai da hagu saboda kakka ma wani tunani Allah bai da hagu don hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wakilta yadaihi yaminun duk hannun Allah da mana bai da hagu kuma muna da muna da wannan imani dai amma yana hannaye biyu kad a'lama Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ya sanar da mu anna lahu yadaini shina da hannaye biyu shi sanar da mu eh ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya bi yadayya da hannaye na guda biyu bal yadahu mabsutatani kaji ba yadahu mabsutatani to saboda haka mu mun yarda da haka nan wa khabbarana nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin mu shi ya habarta mana da Allah ya faɗa mana cewa da hannaye biyu to sunna ta ta wata ƙara mana wani bayani tace mana annahuma yamina ni ma da fihima dukkan su dama na ba su da hagu don ka san kalima hagu na ƙasa na ko ba haka ba shi yasa aka ce Allahu walillahi al-asma'ul husna duka sunayen Allah da siffofin Allah kyawawa na ba su abin da ka nuna wani na kasu ga Allah ba ya shi shi yasa duk na kasu kalima hagu ba ta kai karhi karhin dama ba ko ba ta kai dama wajen karhi ba to Allah bai da hagu kuma ba ka iya kamanta wa da ashe mutum ashe abu bai da hagu ba ka iya kamantawa eh wala yusituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha wannan ya ta hankalin mutum wa naqulu kuma zamu ce inna man kana min bani adama cikin ‘yan adam duk wanda ya kasance saminal jawarihi mai lahiyayyen gaɓaina wal a'adha'i da gaɓaiɓai jawarihi da udu ko in ce jarihatun da udun ban sani ba ko da hausa zamu iya bambanta bari mu bambanta su da wajen bayani ya kace udun aka ce jarihatun kaga misali sai a ce yanzu kana da hannu to hannunka da nan zuwa nan ruduna duka iya jaye hatunna kafarka da foot bakin foot ɗinka udun da foot ɗin har zuwa ƙwabro har zuwa gugwiwa har zuwa katara har zuwa cinye da bakin nan nan duka jari hatun an fahimtan ko a cikin jari hatun aka samun udun an fahimta to duk wanda Allah ya la wajen jariha lahiya la wajen udu sai aka yi jami aka ce salimal jawarih wal a'dha'i gabai ne gaba daya lahiyayya in dai lahiyayya to ba mu cewa falahu ya dane na da hannuwa biyu yanzu kai mutum in dai ba Allah ya kaddaro ma da wani accident ba hadari na mota ko wani abu hannun kai aka kace ma hannu ya kare ta hanyar hadari ko ko aka samu wata rashin lafiya ta kama hannu ya rubi an kace an kace asibiti aka ce a tsinke a kace shi in dai ba haka ta gitta gare ka ba haihuwa uwar kasar da uwar ka ta kana da hannuwanka lahiya lau nawa haka cewa da su biyu ko to a magana ba a cewa wannan da hannu biyu ba a cewa ana cewa ko to kuma Allah na da hannu biyu sai a ce an yi tashbihi to kamar da muka cewa Allah na hannu biyu don shi an bata maka ne to haka lokaci guda muna iya cewa dan adam in dai bai samu wata matsala ta gabai ba sai mu ci dan adam shi ma na da hannuwa biyu kuma ba ba mu yi tashbihi ba a fahimta sosai amma ko inda an ka bambanta wajen hannun Allah da hannun dan adam shi dan adam hu ya dani yaminu wa shimalu shi yana da hannaye biyu shi na da dama shi na da hagu amma wala na kulu ai ba mu cewa inna yadal ka kayadil khaliqi ai ba mu cewa haka hannayen halittu daidai suke kamar hannun mahalicci ai ba mu cewa haka azza rabbuna ubangijinmu madaukakin sarki ya buwaya ya wuce an daga an ta kuna yaduhu ka yada khalqihi hannunsa ta zan kama irin hannun halitta ta kai Allah ya wuce wannan daraja Allah girman Allah ya wuce wannan ko ba haka ba wa qarsam mallahu, har yanzu abinda malan ka sun ya kawo mana cewa wai kasancewa an ce abu kaza na da suna kaza wanda shi wannan sunan Allah ya amfani da shi game da ɗaya daga cikin siffofi na ba shi ka sa a ce an yi tashbihi ba in ma kun yadda ku yan bid'a mu hace an yi tashbihi to mu tayi tare da ku ai akwai wurare da yawa da kun ka ambaci Allah da wannan sunan kuma kun ka yadda kuma a lokaci guda kun ambaci makhluki da wannan kuma kun ka yadda ba ku ce kun yi tashbihi ba sai ga nan to sai fara koro waɗanda mun ka samu sabani da su mun sun ce ba a ce ma Allah yana da wajahu tun da ne tun da wata husumatul makhluki ne yace to mu muna cewa haka nan mun yadda mu muna ta ku zage mu ku bace mu zamu ji mu yadda Allah sami'un basirun na ku ku kore ma Allah mu'tazila kun kore ma Allah kaunuhu sami'ul basira wai kawai saboda mi saboda makhluk yana sam'u yana basaru mu mun yadda cewa Allah lahu ya dani duk da dai kuma ko cikin ya danin kilahu ma yaminu kilta ya dai yaminu mun yadda to ku kun ci ba ku ce ma Allah yana da ya daini saboda lil makhluk yana da ya daini ko to mu ci gaba abinda malai ya kasan ya dare kai ne mu ci gaba yace wa qassama Allahu lana nafsuhu to ai Allah ya ambata muna kai ne ya kiran muna kai ne azizan ya ce makai ne azizu azizu wannan ba sai ya faɗa ma wurare da dama wa huwa al-azizul hakim wa huwa al-azizul hakim tana da cikin Qur'ani sannan walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina tana da ga tana cikin suratul munafiqun to saboda haka Allah kira kai ne azizu ko to wasan ma ba'dal mulki aziza shi Allah da kai ne ya kira wani daga cikin sarakuna ya bashi suna ya ce mai azizu gashi na aya ta ce wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi matan mutanen matan matan misra wa qala niswatun daga cikin su sai wasu mata wasu mata sun karinka cewa su mata nan fil madinati yan birni na yan kusa gawa yan kusa ga imratul aziz na ba kauyawa na ba na tare da ita na yan birni sun ka kama aibarta ta da tsegumi cikin gari mun yadda gari ni suka cewa imra'atul aziz ku ji wai matar sarki imra'atul aziz in ka ce azizu sarki in ka ce azizu dai kalmar azizu muka son dai ka gane spelling ɗinta guda rubutu iri guda kalmomi iri guda hatta da wasari al'azizu ya zo duk da nan ya zo mudafun ilaihi ya zo al-azizi mudafun ilaihi to in ra'atul azizi to rawi bi fataha kai jibi koma baya wai matat azizu wai ita ka bi dan yaron da fasikanci da alfasha suna tsego ne abinda muka so mu gano nan kai ka san al anan ba Allah aka rubi ba dun dai koda dai kana kafiri ba kai da Allah yana da mata ba ko ba haka ba ko yin bid'a ka baka ta imratul lahi ko ba haka ba to an ce imratul aziz ashe aziz nan ka san ba Allah ba ashe yau Allah ya doki suna ne ya ba wani ya zamu ce yanzu to yanzu sai mu ce a shi wancan ba a ce mai azizu shi za mu kore mu azizu tunda makaluki na ya kama da Allah ta haka nan ko ko mu ce ma Allah ba mu kira ne azizu tunda wannan da wannan sunan ko ko mu ce in mun ka kira mun ka ce mu kira Allah azizu mu kira wancan azizu mu yi kamanceceniya duk wanda ka ɗauka iyaka aiji a nan kusuri da koma baya ka sa ka ɗauki ko ne ka ɗauka cikin kuɗin ka ka ce bari ka kore ma Allah nemo azizu tunda wala da ita iyakar jahilci a nan sannan bari ka hana wancan azizu tunda Allah na da ita iyakar jahilci a nan duk abin da kawai jahilcin ka ka ɗauke da al'azizu na Allah da al'azizu na mutum ɗai shi a jahilcin ka na farko sannan kuma in ka ce sun yi kama kuma jahilci kenan sannan ka ce ka kore ma kowa jahilci kenan ni a hanya ma dai ce al isbat ka ba kowa nashi Allah al azizu na irin kalimar azizu ta Allah sannan mutum al azizu na irin kalimar azizu ta shi ko ba haka ba ba a manta tunanin cewa sun yi kama shi ya kai tasbihi. korewa ka ce bari ka kore ma Allah waccan siffa to shi kai baka sani ba ba tanzihi kai ba dun baka ce bari ka kore ba sai da kanta sun yi kama ba su yi kama ba sai ka ka wani hakan sai da kai tashbihi sai kaga sun yi kama sai da kai comparing ko sai da ka dauko wanga ka tsawon ka auna sai kaga kamar sun yi kama sai ka kore ko ashe duk wanda ya kore shabaha kila an fahimta to mu ci gaba وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه أنغاني يوسف aya ta talatin ba tafsiri muka yi ba bare mu bi kalmomin aya wannan ba shi sai wajen tafsiri sannan wasamma ko wasamma ikhwatu yusufa yan uwan yusufa sun kira akahum dan uwansu shiwa yusufa yusufa sun kira shi aziza su kansu sun kira shi aziz kuma ya jiya kuma ya amsa kuma annabin Allah ne bai ce kuna kamanta da Allah ba bai ce haka ba amma kaddara da sun ce mai mi da sun ce mai wani abu wanda sai Allah yake banto da shi da yana kyale su da sun yi kamanta da Allah da yana kyale su da ya dauki wannan kalimar da sun ka faɗi suna nufin tashbihin Yusuf da Allah da yana karewa? ashe ba suna na a tashbihi ba mun mujiya mi sun ka ce mai ke sun ka ce mai ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykha inna lahu aban shaykhan kabira lokacin da ya kama ƙaninai, ɗan uwansu karami wanda a isra'iliyat ana ce mai benyamin masu tafsiri masu kawo tarihin isra'iliyat suna ce mai benyamin wanda yahudanci aka ce mai benjamin ko to suna cewa karamin wanda shine dan uwa annabi yusuf alaihi salamu shine Binyamin. to mun san dai kissa lokacin da sun ka zo neman abinci saboda yunwa ta kama duk area su koko ta kama duniyar su ta wannan lokacin an buga ko ina gaba da dama kudu da arewa duk ko ina yunwa su ma sun samu kariya daga yunwa ne saboda mataki na tattalin arziki da annabi yusuf ya ɗauka a yayin da ya fassara ma sarki mafarki da sarki ya ga wannan ɗin ya yi mafarkin cewa akwai wata hanya yusuf ya zo ya fassara mafarkin sannan aka ba shi nauyin yin wannan al'amari da mun san haka shi yasa ko ina suka tiyata suka wata sai nan Egypt to sai suka zo wajen neman tattalin arziki da suka zo nan ko ko neman abin da suka ci ya dan ba su abin da ya ba su amma abin da bai isar su ya yi musu alkawarin cewa in sun ka dawo wata dawowa zai ba su cikakken abin da suka bukata amma da sharaɗin su zo musu su zo mashi da kane su karami don yanzu ba zo da shi ba da suka zo da shi labari ko san da labari ya so ta Yusuf ta yi bitar din labari sai ya yi dabara ta hanyar ya rike shi kanin shi wajen ne ko ba haka ba to wajen kokarin su dan lallabe annabi Yusuf alaihi salamu shi musu afuwa ko da takan kama dai wani cikin su ya tsaya shi a saki dan karamin saboda irin alƙawarin da suka dauko wajen ubansu da kuma irin tausayin uban da suka yatsuwa. ba sahabbai ya je mai wannan rashi da sauransu sai suka faɗi wa magana suka ce ka ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira haba al azizu ya zaka wasar azizu kaga al azizu nan wa aka nihi yusuf alayhi salam sai Allah ya kira kai ne azizu ya kai azizu ya kai mai daraja ya your excellency duk kalimar azizu wanda za ta ba da daraja da wuce kowa da kasaita da ƙarhin mulki kalima aziz na ba sai dai a lokacin da kasa ta ga makaluki wanda mulki ne ka karewa mulki ne ke da limit na zamani da kuma iyakan mulkin kaga dole ba a kamanta ta da wanda wanda mulki ne bai da limit ta kowane lokaci ya ayyuhal azizu ya kai wanga mai daraja inna lahu wannan yaron da ka kama ka sani yana da aban mahaifi yana da mahaifi shaykhan tsoho kabiran tukub tsoho tukub bai iya jimre mu wannan rashin a zo masa a ce ɗanshi shi kuma bayan can wancan dan shi ya ɓata kura ta sanya shi a labarin ko ba haka ba kuma yanzu mu koma mu ce shi ko wanga wani kaddarar ta samu ka ci tausayi to har zuwa ƙarshen labarin kalima azizu muka nema wa Allah sake cewa qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana durr ko ai duk cikin ta suka ce ma suka kira suna kiran Yusuf alaihi salam ya ayyuhal azim ya kai wannan mai karfin mulki masana wa ahlana ad dur abin kaico dur a dur yunwa shi ya kalimar dur akwai darru bi fatihil body akwai dur bi dhammil body a kula yawwa yan ka ce dur bi dhammil body ko yunwa ko rashin lahiya dur kila gani yunwa ko rashin lahiya ya an ka sa masa sarru bi fatahi dhadi shine ziddun naf'i sai a ce naf'an wala darran Ya an ka bada naf'u to ya sai a ce darru duk duka bil fatahi bi fatahi dhadi wajen darru to shi wani bai iya baka bai iya sama kila an fahimta ehin eh, darru da naf'u da darru duk ga hannun Allah suke kila gani gane mhm. to shi ko nan durru wuri biyu aka fassara shi ko yunwa ko rashin lafiya a fahimci wannan na'am sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai wanga kafaitaccen sarki mai karfin mulki masana wa ahalan durru yunwa ta shahe mu kuma ta shahe duk zuriyarmu da ɗiyanmu da matanmu mu ɗin da ka gani da iyalanmu da a gida yin ta ta gama da mu ka mace mu abinda muka nema karima azizu ta maimaitu kuma duk tana nuhin ba Allah ba tana nuhin wa Yusuf alaihi salamu ko ko tana nuhin wa azizu misra ko ba haka ba a aya farko tana nuhin imratul azizi azizu misra a sauran ayoyi biyu na biyu tana nuhin Yusuf alaihi salamu to mu kiyaye to kaga falaisa izzatu khaliqina buwaya da ƙasaitan mulki ta mahaliccinmu ai ba ta kasance falaisa izzatu khalikina al'izzatu izzatu sifatun min sifati zatihi izzat mahaliccinmu wannan izza wadda sifa ce daga cikin siffofin shi Allah na zakiya ba ta kasance ita wannan sifa ka izzatil makhluqina kamar izzat abin halitta ba ta kasance hakanan ba allazina azzahumullahu biha wanda Allah shi ya ba su wannan izza ai bai a kasance to a ba a kamanta izza Allah da yake ita ba mu da fata ba ba makhluka bace da izzar da an muhu da sa makhluka wanda ya ba makhluki na kina fahimta walau kana kullu ismin da dukan suna sammallahu lana bihi nafsahu wanda Allah ya ambata kai ne ga ya faɗa ma kai ne ambata ma kai ne shi dun mu ji shi mai amfani da shi da Allah din wa auka zalikan isma ala ba'd khalqihi kuma ya unwani da wannan sunan ga ɗaya daga cikin halittu ne da ya kasance duka iri gudana kana da kana zalika tashbih al-khaliq bil makhluqi da ya zan an kamanta mai halitta da makhluqi alama tawahama ha'ula'il jahalat jahalatu min aljahamiyyati akan waje waɗannan jahilai na jahamiya sun kazata da duk siffa ko duk sunan da Allah ya kira kalle da shi kuma a lokaci guda shi Allah da kai ne ya amfani da sunan ga wani makaduki rai. da ya kasance tashbihi na kamar da su waɗannan jahilai jahamiya kazato eh lakana kullu man qara al-qur'ana da duk wanda ya karanta alqur'ani wa saddaqahu kuma ya gaggata da alqur'ani bi qalbi a cikin zuciya tai ya gaggata shi annahu qur'anun wa wahyun ya yadda cewa qur'ani na ya yadda cewa wahayi na wa tanzilun da kuma yadda cewa sabkacce na daga Allah da duk wanda ya haka to zamu ce karshen ba khaliqahu bi khalqihi ko da sai mu bashi wanga hukunci sai mu ce ya kamanta Allah ne da makaluki ko tun da ayatul qur'ani Allah shi kira kai ne da waɗannan sunaye kuma ya ambaci ɗaya daga cikin mahaluki ne da waɗannan sunaye ko to da duk wanda ya karanta suna ya karanta alqur'ani kuma ya imani da alqur'ani cewa qur'anin gana Allah ne kuma ya yadda cewa sabkakke na daga Allah ya yadda cewa wahayi na daga Allah da duk wanda ya da haka nan to zamu ce shi ma zan mushabbihun kila fahimta to in ko kace haka ka hada wani ma'azbata ka faɗa wani wurin da baka ilita don gaba eh, na harko da harkon daga cikin na annabi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta mana alqur'ani kuma shi ya imani da shi ko ba haka ba sannan nabi mataki nabi duk sahabban manzo Allah sun zama mushabbiha mataki na ku duk tabi'ina sun zama mushabbiha saboda ni saboda dukkan sun karanta alqur'ani kuma sun imani da shi kuma sun yadda saukakke na daga Allah kuma wanda Allah faɗi cikin haka nan ciki akwai suna Allah kaza akwai sunan da yabba wani makhluki kaza da wannan sunan ashe da duk sun zama mushabbihina an fahimci wannan to in ku haka ta kasance wa qad alamana ka saurara bari mu ƙara ambata mu Allah madaukakin sarki ya alamana rabbuna ubangijin mu ya sanar da mu tabaraka wa ta'ala annahu maliku shi malikuna ko ba haka ba Allah da kai ne ya sanar da mu shi malikuna a wurare da dama a kona cikin suratul hashri huwa Allahul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ko ba haka ba al malik sannan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malikil quddus al aziz al hakim duka al malik na ko ba haka ba wurare da dama qulillahu malikal mulk duk da wancan malika aka ce amma wurare da yawa Allah ambaci kai ne al maliku al maliku al maliku al maliku ɗaya daga sunan Allah ko to sai mu ce Allah madaukakin sarki ya ce ku saurara wasan ma ba da ajidihi Allah ya ambaci ɗaya daga cikin bayan sa malikan fa qala yake wata aya wa qala al maliku tuni bi al maliku sarkin misra yace ma kwadawa ne tuni bi ku zo min da shi shi wani annabi yusuf alaihi salam lokacin da yawan nan mafarkin ko ba haka ba yace kuma labarin mahalki na kaza kaza kaza sun kace asghafu ahlamin wa ma nahnu bi <laughs> bi alhalin da alimi yace to sannan sai an kace wanda kara ba'da ummatin wani sanya tuna yace kuwa ai kan ni yanzu yanzu ina abu kaza kaza yace Yusuf ayyuha siddiqu bayan an fassara ya dawo sannan lokacin da yaji ayin fassara dai wa qala al-malik tuni bi sarki yace ku zo min da shi al-malik al-malik nan wa sarki to kuma al-maliku Allah ko ba haka ba mu ci gaba wa alama na jalla jalalu wanda ɗaukaka ce ta ɗaukaka ya sanar da mu annahu al-azim shi Allah ya ce maka ne al azimu ko ba haka bai ce maka ne al-azim ba wuraren dirje cikin Qur'ani ko sannan wasan ma ba'da adidihi aziman cikin bayi ne ya ambaci wani azimu ko ba haka ba ba ma bayan na kirki ba kahirin bawa ma na ce ma azimu gashi nan wa qalu laula nuzila alaha laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wa qalu kahirin makka sun kace laula mi ya hana inda Allah yana son mu musulunta ai da Allah yana son mu bi to mi ya hana nuzila hadal alquran a saukar da wannan alqur'ani me yasa ba a saukar da alqur'ani ba ala rajulin a zaɓi wani mutum sai ka ce azimin sifa ce ta rajulin azimin mutum babba mai daraja min alƙaryatayn dan biranen ga guda biyu mai garuwa guda biyu ko ya zan makka ko ya zan yana mista hake zaɓi a ne amma sai shi kenan sai a zaɓen wani wanda duniya bata kosan da shi ba eh matashi wanda shi nan mutum na dai kawai mutawadu'un ga nan, gawa ga Abu Jahal eh, ga Utuba ga su Abu Lahabi ga su Mujira ko ba haka ba nesa an ka zaɓo muna wani daga cikin manya manya in ma makka ba ka yi a je yaman mana ga gurazan mutanen yaman nan eh, min alƙarya ɗaya cikin manyan manyan alƙaryon ga riduna makkata wal yamana kila an fahimta ba al-makkata wal madinata ba duk lokacin madina bata zan babban birni ba zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam an kama sheta madina ta zan babban birni abinda suka tin kawo da shi in kana son ka saka ga mafarar fasar ayat ga in ka zo da ka koma ga asiratun nabawiyya ta Ibn kasirin wadda muhammad nasir dini albani yawa ta hakiki ya karkashin wa ga aya ya fassara ta ya kawo hadisai da suka bayyana suwane ne da wacce alkara da wacce alkara aka nuhin karyatai ne sannan suwane ne da suka nuhin ala rajulin min alkaryatai ne azim an fahimta ko abin da suka cewa me yasa Allah ya ki zabar wani mai kuɗi ko wani mai ƙarfin mulki ko wani mai faɗa aji daga cikin mai ma amma sai zamana wanda bai da kuɗi bai da ƙarfin mulki bai da ni bai da ni an fahimci wannan an gane ba mhm. ba tafsiri muka ba amma dai akwai dan bukata a kiyaye da uslubin qur'ani yace suka ce wa qalu <clears throat> wa qalu laula nuzila hadha alquran me ya hana a saukar da wannan alqur'ani ai da an saukar da shi tunda ya zo ga sigan mabi an riga an gama sai da an ka saukar da shi ai da an saukar da shi ala rajulin akan wani mutum mutumin da minal qaryatayn dayan biranen ga yake amma mutumin ya zan azimin babba yasa an ka raba kalimar rajulin da kalimar azimin tare da cewa azimin sifa ce ga rajulin ko ko mu ce na ga rajulin kuma a ka'ida ba a raba tsakanin sifa wa musufiha tsakanin na'at wa man'utihi i ba a raba illa li nukutatin balagiya sai saboda wata fa'ida ta balaga ana son a fitar sannan a raba to nan kalimar azimin ba abin girmamawa ba a nan karyata ni kasancewa ya zan yan dijin na karya ne shi a sharaɗi amma ya zan azimin to azimin ni ka da shi ke ba gane ba barin ce muku da an ka ce laula nuzil ala rajulin rajulun ni ka da shi min al karyata ne kenan shar'i ya zama sharadin su da sun kasa ya zan dan cikin al karyata da sun ka zaba ya zan dole dai mutum ya zan dai wata alƙarya ko ya zan dan injinin na ko to dole ya zan dan cikin alƙarya gari in ba nan ba ba su so kila fahimta don a lokacin nan da ya kalorin da su abin alfahari ka fahimta to amma sharadi na biyu da sun kasa sharadi na farko ya zan dan birni cikin wadanda amma sharadi na biyu azimin ba ya zan mai girma a alƙaryar biyun ba ya zan mai girma a ina ba a faɗi ba a duk duniya ba a ƙaidi ne ya tashi ba min ta taqayidi na ga rajulin amma azimin mutlaqun ya zan da gidansu da ba'in da gidansu ba duk girma ga ba sai ba kuma gane wannan yawwa sun ka ce abinda suka so mai siffar da guda biyu na farko ya zan mutum daga cikin ɗaya daga cikin manyan manyan biranen ga wanda sharadi na muqayyad na biyu ya zan abin girmamawa da kowa azim amma da sun ce mi ala rajulin azimin min alqaryataini da cewa sun kai a mutum babban mutum wanda a girmama a wurin ko da ba a girmama shi babu komi ko yawwa na fata kila mun gane fata daga cikin tafsir tsakanin shessa kamar irin wancan aya da yace wa qala rajulun mu'minun wa qala rajulun mu'minun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ko ba haka ba ina jin haka ayat take sai da an ka faɗi min ali fir'auna sannan an ka ce yaktumu imanahu ko sai kun tuno da ayat wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لو الله وعند كلمة عظيمة ga wani mutum wanda ba ma musulmi ba ma kahiri ba ba ma musulmi kahiri sannan wasamma Allah ba'da khalqi aziman kai hadda cikin masu daraja abubuwa cikin halittun Allah ya kira wani azim misali fa kala Allah ya ce wa huwa rabbul arshil azim Allah shi Allah wa huwa shi Allah rabbul arshi shi ubangijin al'arshi al'azimi la kada ja akun ko karshe ce an kai huwa rabbu in kana da nahawu ka san rabbu marfu'un na ko ya annahu khabaru li mubtada'in huwa shi mubtada'un rabbu khabarina an ka ce rabbu khabarina wa huwa mudafun al-arsh mudafun ilayhi wal mudaf ilayhi majrurun ko haka ba to sai an ka ce al-azimi al-azimi sifa ce ga ga rabbu ko ga arshi masha Allah li'anna al-na'ata yattabi'u al-man'uta fi raf'ihi wa nafsihi wa jarrihi kan haka wa huwa rabbul arshi Allah shi ya ubangiji al arshi al azimi al arshi mai girma ashe kalima al azimi sifa ta al arshi ashe Allah ya kira al arshi al azim kuma ya kira kai azim ya kira kuma wani kahiri azim gashi gaba ɗaya siffa azim ta maimaitu kuma baka ce tashbihi ba fallahu al azim Allah shi ya azimu ko wa qa'a ismal azimi ala arshihi kuma ya unhuwan da kalima azimu ga al'arshin sa kuma wal arshu makhluqun kuma kowa san al'arshu makhluqun ta ko sannan wa rabbuna al-jabbarul mutakabbir ubangijin mu al-jabbaruna al-mutakabbiruna amma faqadun ku faqala yace assalamu al-mu'minu al-muhaiminu al al al-mutakabbir ko ba haka ba ya jero ma kai ne waɗannan assalamu mai kawo zaman lahiya al-mu'minu mai kawo kwanciyar hankali ko security salam ana fassara shi lugance da luga peace al-mu'min ko kuma al-amun daga amun ya fito ana fassara shi da security to an ka ce salamun shi Allah sufan Allah mai kawo peace kira gani al-mu'minu mai kawo security to Allah shi ka kawo peace and security ga mutane al-muhaiminu Allah shi ne a ah, wanda ya wuce kowa kan duk wata siffa da an gare ka ta kamala to shi an muhaimin gare ta da yana halatta sai mu ce super ba halatta ce ma Allah haka ranko to duk wata abu da kace ma Allah da wata siffa to shi Allah ga wannan siffa shi a supa na wannan kira an gane komi in kai mai kyauta ne in kai mai jiye in kai mai gani ne in kai mai mi to an muhaimin wanda ya zarce kowa da kowace sifa ta kamala mun fahimci wannan ko sannan ni sannan al-azizu sannan al-jabbaru mai tilasta wanda ya so mai yin wada ya so ba mai hana shi jabbaru kenan ko al-mutakabbiru kasaitacce kalimar jabbaru wanda in ya tashi ba mai hana shi kame karima al wanda in bai ba mai tilasta ya yi shi sa aka hada su kai kuma ana iya sa ka yi an gada ma kuma kana iya tashi kai a hana ka ko uba ko uwa ko malami ko hukuma ta hana kai ko da karhin tuwo a kama ka daure babu aka ga ka yi ko ta an dai hana ka kalimar jabbaru ka tashi ko ba wanda ya hana ka kamirin mutakabbiru ba ka yi ba wanda ka sai sa ka dole ba ba haka ba in an ka ce a sa ma ita kai ka gama da kai ka lalace kai mahaluki to an ka ce jabbaru mai karya ko babu gaba ko ba haka ba jabbaru kenan ba wanda in ka tashi ba mai ciya ba mai hana arin ko al mutakaddir kuma ba mai mai girman kai da ake ba ba wanda sa ka. ko ba haka ba to kaga Allah da cikin sarki shi aljabbaru shi almutakabbiru da waccan siffa babbar siffa ko to a lokaci guda ya kira wani jabbaru mutakabbirun dunni wasan ma ba'adal kufari ya kira wasu kafirai mutakabbiran jabbara yace kadhalika yaqba'u Allahu ala ala kulli qalbi qalbi mutakabbirin jabbari haka Allah ta al'amari ne ya daɗi kofar tuba ya qaba'u Allahu Allah ka rufe kofar imani ka shahi ka sa makayi ya rufe kofar imani amma gawa ala kulli ga zuciyar duk wanda zuciyar duk wanda mutakabbirin jabbari duk mai girman kai mai kangara makangari mai girman kai to zuciya sai to Allah sai ya sa mata dabaru taba Allahu ala qulubihim ko ba haka ba kalimar taba'u da kalimar khatamu da kalimar dukkulfu da kalimar duk abin da Allah ya sa a kula yana cikin uqubatul al-uqubatu thaniya ita aka ce mai uqubatu thaniya inda ka taba'u ko khatmu cikin qur'ani ko wani abu dai shi aka ce ma idan Allah ya zo ma da ni'ima ya zo ma da baiwa ya kawo ma annabi ya saukan ma littafi ya bude ma koyan arziki ya bude ma kwakwalenka ka gane gaskiya kakkarke ka to malam alhamdulillah sai Allah ya ta kara ma imani akan imani liyazabi imanan ma imani amma in Allah ya aiko ma manzo ya aiko ya saukan ma da littafi ya buda ma kwakwalwarka ya shiryar da ka ya nuna ma ga shari'a ga bata ko ba haka ba amma ka kangare ka cije ka mai gaskiya ka ce bata ka zaba kuma kabbeta to sakamakon biyarta shi ko Allah sai yi ka da halinka sai ya ma dabbu shi aka ce ma hukumar saniya kila fahimta dama duk ita hukumar tusaniya ce hukumar saniya amma na warko Allah bai ma dabbu bai ma khatamu bai ma idilali sai mi sai ka dauka maka kanka ta matakin farko kila an an gane la yahdil qawm la yahdil zalimin la yahdil qawm zalimin la yahdil qawm fasiqin la yahdil kaza kaza wadannan duk abubuwan shari'a ta bayyana ga sun ka cika ala kullu hal abinda muka so dai ga wani ya zama jabbaru mutakabbir kuma shi ma Allah ya kira kai ne al jabbaru mutakabbir gaba wa bari'una azza wa jalla al Allah ya sarki ya sama kai ne suna al hafizul mun san da wannan a wurare da dama to wa khabbarana kuma sai ya habarta mana annabi yusuf alaihi salam qala lil maliki annabi yusuf ya ce ma sarki ij'alni ala khaza'in al ardi inni hafizun alim a inni hafizun alim haka take ko sun malam bai saka ba ij'alni ka sanya ni ya kai sarki ala khaza'in al ardi akan madafin iko madahun arziki na ƙasa duk wani wuri inda harakar arziki ka hituwa ta ƙasa to ba ni shugabancin wurin inni ni ina da siffa biyu hafizun ali wanda iya abin na sannan kuma wanda ya san wani aka yi na hafizun ali dama siffa biyu ta kasa a baka mulki ko a baka shugabanci ko kowane shugabanci ko na duniya ko na lahira kowane iriya ko mukamin duniya ko mukamin lahira abu biyu na kasa a baka shi na farko ilimi game da al'amarin abin sannan na jirikun amana ko ba haka ba wannan su sa a baka ko ka baka abin da za a baka sifofin biyu su ne ga jibrilu wanda an ka aiko ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam su ne an ka maimaita ma annabi sallallahu alaihi wasallam su ne an ka ba duk wanda Allah ya ce yabba mulki sura sannan kuma suna ko yanzu an ka tabbatar ma annabi wa aka tabbatar ma annabi Yusuf alaihi salam ala sabilil misali annabi eh, jibrilu alaihi salam Allah ya siffanta haida ilmu a wani wuri ya siffanta ya siffanta haida amin a wani wuri yace ni nazzala bihi ruhul amin eh wane ne ruhul amin kaga jibrilu kaga yanzu an siffanta haida kalima al amin sannan can wata aya Allah ya siffanta haida kalima il a cikin suratul najm sai yace ni allamahu shadidul quwa dumin ratin fastawa shadidul allamahu allamahu mutum yana sanar da wani alhali bai da shi allamahu ashe bai da ilmu to inda bai da ilmu ba a cewa allamahu yawa da to sifofin ga juna suka ta yawo ga jibrilu alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam su ma shi an kamar mai tamai a wurare da dama ko ba haka ba an san shi amin an san shi alim a wurare da dama to shi ma zaki ba sai mu bata lokaci ga wannan shi ma annabi yusufu su a asifofin da agarai saboda ni saboda lokacin da sarki ya ce ku kira ni shi da an zo inda sarki sarki ce mai yayi da ina makinun kaga ya baya a amin ko ba haka ba amana da ta bayyana ga kowa kamar ilimi ne ba shi ko yace bi'alni ala khaza'il al-ardi inni hafizun kaga al-amana wal ilm kadiyar da ibnu taymiya warware ta a cikin asiyasa shar'iyya wanda ka fi bincika insha Allah wa qala Allah sake ce ma annabi Ibrahimu game da kissa ɗansa Ismail ya ce wa basharuhu bi gulamin alim a'a annabi Ishaqa wa basharuhu bi gulamin alim suka wa annabi Ibrahimu da bushara bi gulamin alim da wani yaro masani haka alaihi salam zariya wa qala da wata aya bi gulamin halim Isma'il alaihi salam cikin ƴaƴan annabi Ibrahimu in sun ka zo da siffat ilmu sai ka maida ta ga Ishaq alaihi salam in ya zo da kalimar ilmu sai ka an ka dingina ga Isma'il alaihi salam dai Isma'il shi da ilmu shi yace qala ya abati fa'al ma tu'ma satajidni insha Allah min as-sabirin kuma haka ta faru an kai an kai kokar a yanke shi nan wannan dauriyar ilmu aka cewa ko ilmu ka sai mu kenan shi ku annabi ita haka mu haka jingina mai shi yasa da wannan kaka ganewa alamomin tafsirin cikin Qur'ani ana siffanta kowane da siffa ta ba tare da kiran suna ne ba kila an san wannan kamar da malaman hadisi da yawa suke yi game da malaman sira da yawa ake yi da an ce alhafiz ya ce cikin hadisi ai musan kowa aka rubuta sai mace ibnu hajar da an ce shaykhul islam ba sai an waye ba sai a ce ibnu taymiya ko ba haka ba la an ce rawahu shaykhani kai ka san bukhari da muslim to ko a cikin alqur'ani akwai wannan kalimomi an baton karima ta wadatar da kai da faɗin suna ina fatan mu gani halim da cikin ya annabi ibrahim ya anka cewa basharuhu bi gulamin halim isma'il alim ishaqa alaihi salam fal halimu to gashi kuma mun san alhalimu kalimar halimu wal alimu kuma kalimar alimu Isma'il dukansu sunaye na biyu ne ma'abudi na jalla wa ala ba ba haka ba ba halimu suna Allah na ba ba Halimu suna Allah na ba to kuma karasan ma bihi ma ba'ada ni adama ya kira wasu daga cikin bani adama na wannan suna to walau lazima da ya zan tilas da ya zan dole ya zaul hijab ya kuma ta hankali ahalar sunnati wal asari yan sunna da biyan hadisai da ya zan iza asbatu li ma'abudi la yadaini da su waɗancan mushabbiha ko waɗancan jahaniya da in ya zan dole idan an tabbatar ma Allah mahalicinmu abin mu. idan sun tabbatar mai yadani sun ce shina da hannuwa kama sabbatahu Allahu nafsihi kamar yadda shi Allah da kai ya tabbatar ma kai ne sannan wa sabbatu laha nafsan lahu nafsan da sun tabbatar mai da yaran nafsu azza wa jalla sannan wa annahu sami'ul Basiru sun tabbatar ma Allah cewa sami'ul basirun na yasma'u wa yara sun kace yana ji yana gani da inda sun tabbatar mai kamar da ha'ula'i alaihim annahum mushabbiha kamar yadda waɗanga masu ƙarin hali masu iddiyayi karin sun kace musu mushabbiha da ahlu sunna in sun kira Allah da wannan shikenan sun zan mushabbiha kamar yadda jahamiya ka cewa ko to da haka ya lizinci haka to lalazima ga magana ne so in ce da ya lizintu kullu man sammallaha duk wanda ya ambaci Allah malikan sarki aw aziman ku ya ambaci Allah mai girma wa ra'ufu ya ambaci Allah ra'ufan mai rangwame ko mai jin ko mai tausayi wa rahim ya ambaci Allah mai tausayi mai rahama wa jabbarin ya ambaci Allah kafaitacce wa mutakabbirin ya ambaci Allah mai girma to da za mu ce annahu shi ma din mutumin kashe ba khaliqa wa azza wa jalla bi khalqi shi ma haka za mu ce to me yasa sun ka yadda da ana ce ma Allah azimun ana ce ma Allah maliku ana ce maliku ana ce ma Allah ra'ufun ana ce ma Allah rahimun ana ce ma Allah jabbarun mutakabbirun a lokaci guda kuma ba su kore ta ga makaruki ba sun yadda wa qala malik tunibin sun yadda ana ce ma wani malaku ya ayyuhal azizu sun yadda ana ce ma wani azizu ko ba haka ba ra'ufun rahimu sun yadda ana ce ma annabi Muhammadu ra'ufun rahimu sun yadda haka nan aljabbarul mutakabbir sun yadda in mutun ya zan fakan gari inan ne ana sayan jabbar mutakabbir sun yarda anan to me yasa ba su yadda cewa sun kace mana mushabbiha a can nan kuma ba zan mushabbiha ba da in kiran Allah da wani suna ko wata siffa wadda siffat an kira wanda ita makaruki da shi ka sa a zan mushabbihun da suna sun zan mushabbihai an fahimci wannan kai abinda dan wuya ya so amma in kuma ka gane mai sauki hasha lillahi Allah ya wuce ya ɗaukaku an ya kuna min man wasafa Allah jalla wa ala a ce wanda ya siffanta Allah madaukakin sarki kuma ya siffanta Allah da me da ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi da abinda Allah ya siffanta kai ne a cikin alqur'ani ne aw ala lisani nabiyihi almustafa ko ya siffanta Allah abinda annabinsa ya siffanta kai a harshen annabinsa zababbe to Allah ya ɗaukaku duk wanda ya yi haka a ce mushabbihan khaliqahu bi khaliqi a ce ya siffanta mahalittinsa da abin halitta Allah ya wuce mu ina gani kamata ya mutsalan ku da yake duk da ga nan ba hadisi can tafi masayar شاء Allah da yake karatun mu ya mun kusan mu zo ga rufewa kamar da mun kace shi yasa kokarin muka yi mu samu gaba wanda ta kasance mai kyau ga tsayi don la'alla hutun ya zama kusan ya fi wata ɗaya ko wata biyu ya kamata a ce mun samu wani wuri insha Allah amma ina jin saboda lokaci mu tsaya insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa